rahmatullahi ta'ala barakatuhu da fada dai suna na Muhammadu Zakowa wato babban yaya a cikin fim din sirkan zamani a kuma fim din Kilina Hausa TV suna na shi Aban Kano saboda haka dukkanin fina-finan da muke yi muna yin su a cikin tsari kuma ya kamata a ce jama'a waɗannan tashoshin guda biyu da Kilina Hausa TV da kuma kabin din sirkan zamani akwai dan gwamna akwai kuma wannan ga su nan to ai aka yi musu kwangi akwai fim din izzar so ko akwai izzar na hmm, manta wallahi bakan damiya <laughs> saboda haka da kyau dai ku tsaya dai bari ma dai ga aske mun bakin nan saboda gaskiya ya dame ni eh. wallahi wannan sati na wanka saboda ga na tara ga wata dai dan sauran abubuwa yadda ba za a rasa to yanzu na kowa eh. masu kallo da sauraron suke so suke so ka dan ah, nishadantar da su suka nema da kansa a kaka cikin wannan tashoshi domin su dan gana da kai eh. to yanzu wata tsaraba ka kawo musu gaskiya tsakani da Allah ina gaishe shi da kyau da kyau kuma ya kamata su duba su ga irin tsare-tsaren da muke yi na ba da dariya da barkwanci kuma muna mika sako na godiya eh. haɗin kai da suke bamu eh. yauwa da dai sauran abubuwa Eh. Wanda su shi namu ku yi danna subscribe ku danna mana karara. To yanzu za a iya gayyatar ka biki ko suna ko wani abu dai na taro. Abin da ba za a gayyace ba har limanci ma za a yi sallar juma'a masallacin juma'a eh. limamin ya mutu. Eh. Za a iya gayyata ta je ja sallah duk wannan ba wani abu bane. Biki suna ka gane da sauransu in ma rawa ne kawai cikin kiri Allah wallahi. Za ka iya kowace iriya ce. Kwarai kuwa kowace iriyar rawa ce. Akwai wani ya ce a cikin fim ɗin Izza su kana burge shi sosai sosai. dama suna nan da yawa eh. nan kuma ai dama suna cewa wai na fiye son kuɗi eh. waye waye ai fim ne wannan Allah to da kuɗin ma yanzu kowa su yake so <laughs> wallahi gaskiya ne ah, ai shi yawa to ina godiya na gode sosai masoya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na gode salam yawa yawa soyayyen mu maza da mata akwai wani shahararren fim din mu akwai barkwanci akwai nishadantarwa akwai faɗakarwa Watan sunan wannan fim ɗin namu rasa kunya. Masoyanmu kar ku bari a baku labari. Wallahi fim ɗin nan ya samu tsare-tsare masu kyau. Kuma sannan in za ku neme shi za ku neme shi a YouTube channel mai suna kamar haka DZ Hausa TV. Na gode masoyana. Allah ya bamu masu ƙaunar mu masu ƙaunar mu masu kishin mu da mu da wani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 Eh, ko tsohon ciki ne da ke aka ce in na baki za ki haihu su mili ba zan ba shi ma kira mai jini rasa kunya ana son ki wata magana kin ji ko ba na faɗa miki ba aikin shi ai na faɗa miki aikin shi kamar yankan wuka ne za ta ɗaure ka daga sama har ƙasanka rasa kunya ki faɗa ga digiri sai kin yi da digirgir wallahi dai amai kai ko da da rasa kunya mu muke razana kato mu razana katuwa karamin mara mutunci kawai baba baba maciji sai ku subscribe ku danna mana karawa dan dauda miji Disa House TV a nan kadai wannan shirin sai rika zo muku rasa kunya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 ce mu ka ce ba mu ba ka kira mu ka ce ba mu ba ka bari ba ina ba rasa kunya jin mako shi ba ina ni ina wannan ya kai wannan yaro kai kai hakki makwabtaka da mana zo sauke ni rasa kunya kana wani fizge-fizge kana wani ah, ni ai ban ga lokacin yin sallama ba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani dan tamulin yaron nashi ba kunya don Allah karamin dan iska karamin mara mutunci waye gaya ma bari na gabas mu muke raza na kato mu raza razana katuwa karamin mara mutunci ga wasu. baba baban maciji sai ku subscribe ku danna mana karawa dan dauda maciji Dizet House TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku rasa kunya